mun kalli wannan ƙari matsayin ba ƙarin albashi na a mafi ƙarancin albashi ba muna kallon sa a cewa kawai gwamnati ta ambaci abin da ta ga za ta iya ambata domin shi tsarin sabon albashi yana da ƙa'idoji da doka ana matakin farko na aiwatar da shi na samar da shi kai domin matakai uku da ake bi kafin a samu sabon tsarin albashi shine haɗa kwamiti da zai haɗa da ɓangaren gwamnati bangaren ƙungiyoyin kwadago da bangaren kamfanoni masu zaman kansu ko 'yan kasuwa masu zaman kansu sai wannan bangare ya zauna ya tantance me za a ƙara ya sake mayarwa da gwamnati gwamnati ta mayarwa da majalisa majalisa ta mai da shi doka a dawo da ta yi doka a dawo da shugaban ƙasa ya sa hannu a biya zama doka to yayin da duk ba a yi wannan ba ba za mu kirayi wannan abu da ya faru da cewar sabon amin mafi karancin albashi ba za mu kira shi wani abu da gwamnatin tarayya ta yi don ra'ayin kanta amma kuma mun tabbatar cewar kungiyar kwadago za ta ci gaba da bibiyar wancan zama da ake sai an karasa shi kuma sai an cimma gaci akan menene abin da za a kara ma'aikata daidai da kuncin da aka jefa su a ciki. Wato kuma da takaice dai kun yi watsi da wancan ƙari na kaso ashirin da biyar da talatin da biyar kenan. Ai wannan ƙari ba mu ma san da shi ba. Ƙungiyar kwadago tana zaman sabon tsarin albashi. a kansa take kuma ba za ta aminta da dukkanin wani tsari wanda ya saba wa doka ba dan doka ba ta tanadi yin hakan ba to misali idan ita gwamnatin tarayyar da sauran gwamnatoci misali su kuma ba su kula da irin waɗancan bukatun naku ba shin akwai wani mataki wanda kuke yunkurin ɗauka ya eh, tabbas a uwar kungiya ta ƙasa ta nlc da tuc za su kirayi manyan tarurrukanta na tabbatar akan wannan lamari domin ɗaukan matakin da ya kamata